الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin bilal bin raba a nan birnin katsina a wannan rana wacce ita ce ranar 21 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma sha tara a wannan majalisi na tafsiri mai albarka idan ba a manta ba a satin da ya ajiya mun tsaya a daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alamtar Allah subhanahu ta'ala ya bayani game da isa annabi Ibrahim da kuma wani ja'irin sarki wanda malaman tafsiri suka ce sunan shi na maro da yadda ya jayayya da annabi Ibrahim akan shi ma Allah ne inda Allah subhanahu ta'ala ya ba wa annabi Ibrahim damar da zai samu hujjar da zai iya fada shi wanda kuma mun yi bayani cewa duk lokacin da mutum zai yi munazara to yana da tsananin amfani ya zama yana da hujjar da zai iya kayar da abokin muƙabalarsa ba koyaushe ba ne zai zamanto cewa dalilin da ka yarda da shi wanda za ku yi muƙabala da shi ya yarda da shi ta yi bai yarda da wannan dalilin ba sai ya zamanto an samu mushkila maimakon a samu nasara sai ya zamanto an ci nasara a kanka so duk lokacin da za ka yi mu'amala da wani in dai ba ka da hujjojin da za ka iya karya magana shi to abin da ya fi dacewa shine ka haƙura ka bar wani ya yi wannan ka kaga yanzu in ban da annabi ibrahim allah ya ba shi dama ya tuno da fito da rana ta gabas inda shi na maroko in ya yadda shi Allah ne ya fito da ita ta yamma to da sai ya zamanto an samu matsala saboda wannan rayawa da kashewar a zahirin abin da na ya yi wani zai iya jan hankalinsa ya ce ɗaya suke da Allah to amma da aka samu ta hujjar wacce za ta zamanto shi kanshi zai gamsu da rauninsa sai ya zamanto an samu nasara yau za mu tashi daga aukan lamiman ra'ayin karyacin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتفنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى ينا يوقع آيوي وأن لا سنون قدرسا waɗanda za su nuna girmansa da kuma cewa Allah madaukakin sarki ya ɗaran masa'a kuma ba wani wanda yake daidai da shi kuma Allah subhanahu wata'ala da yawa yana kawo ayoyi waɗanda za su tabbatar da tashin alkiyama saboda haka Allah madaukakin sarki bayan ya kawo kissar a annabi Ibrahim da Namrud sai yake cewa aukan ladhi marra ala qaryati ko kuma kwatankwaci mana irin yadda wancan ya faru wanda yake nuna ƙudurar Allah da girmansa to kwatankwacin haka kwatankwacin wanda ya wuce akan wata alƙarya ya wuce ta wata alƙarya wa hiya khawiyatun ala urushiha ma'anar kawuyatun ala urushiha ma'ana alƙaryar gaba ɗaya ta zama kufai kamar ba wani abu da ya taɓa faruwa a kanta saboda haka sai shi wannan wanda ya wuce din sai yake cewa anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha to yanzu wannan yadda ta riga ta raddige ta zama kufai ta yaya Allah zai iya raya ta bayan ta riga ta mace ta zama haka malamai sun yi saɓani wane ne wannan mutumin alkur'ani dai bai faɗe shi ba kawai ya faɗa abin mubham cewa akwai wani mutum wanda ya wuce alƙarya ya ganta ta zama kufai saboda haka sai ya zamanto yake tunanin shin Allah zai iya dawo da ita ya raya ta yadda ya kamata akwai waɗanda suka ce sunan wannan mutumin sunansa uzair akwai wanda suka ce kabir ne alaihi salam haka wasu malaman tafsirin suka faɗa ala kulli hal abin da yake kan mu kawai mu imani da shi shine akwai wata alƙarya da wani mutum ya wuce wanda bayan ya wuce sai ya mamaki yana tardidi yake ganin cewa kamar ya za a ka dawo yadda ya kamata to shine dan Allah subhanahu wataala ya nuna masa ƙudurarsa sai fa amatahu Allahu mi'ata amin kuma ba'ata sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shi tsawon shekaru ɗari sun ma ba a sannan Allah ya tada shi fara kam labista da aka tada shi sai aka ce kam labista wanda kwatankwaci ka ka zauna lokacin da aka kashe kaɗan nan fara labistu yau man abu abu yau ya ce ai bai wuce yini ɗaya ba ko wani sashi na yi. kamar yadda suka faɗa abin da ya sa ya zamanto ya yi kokwantar hakan saboda Allah ya kashe shi ne a farkon yin, sai kuma Allah ya tashe shi a ƙarshen yin saboda haka lokacin da aka tashe shi sai yake ganin cewa kamar ma a nafsin ranar ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a kan alƙiyama ko yas'alunaka an sa'ati iyana wasa sai Allah ya ce fi ma anta min zikira ko ila rabbika muntaha inna ma anta munziru man yakhsha ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha saboda haka haka al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah madaukakin sarki ya ce masa fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka duba abincinka da abin shan ka nan ta sanna da ga bai canza ba saboda kudura Allah subhanahu wa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kashe shi shekara ɗari din nan shi ne yake nuna masa yadda abubuwa su kasance ce wangur ila timarika wani na ja'alaka ayatan linnas kalli yadda jakinka yake wani na ja'alaka ayatan linnas mana mun yi haka ne domin mu sanya ya zamanto mu sanya ka zama aya ga mutane ta yadda za su gane za a iya tashin alkiyama mana Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yana yawan bayanin ayoyi waɗanda za su tabbatar da tashin alkiyama a suratul hajj yana cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turab ya ku mutane in dai kuna kokonto ne game da tashin alkiyama to ai fa inna khalaqnakum mu mun halice ku ne min turabi mun halice ku daga turbaya ta yaya aka halice mu daga turbaya annaba adam shi an halice shi daga turbaya ko thumma min nutfati sannan kowa kuma Allah ya halice shi ne daga mani ko mani mahaifiyarsa da kuma mahaifin shi thumma min alaqatin ko sannan kuma ya zamanto Allah subhanahu wataala ya sanya ka zama a abin nan gudan jini ko summa min mubghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqa ina fatan mun gane Allah ya ce wa nuqiru fil arhami ma nasha thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhi min umri ya alama ba da ilmin shay'a saboda haka Allah su kai la a alama min da ilimin shay'a saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana yawan buga misali da irin waɗannan domin ka gane kudirarsa domin ka gane mai iko ne a kan kuma in dai yanzu ɗan adam za a halicce shi daga mani wanda wannan mani mataccen abu ne Allah subhanahu wata'ala ne ya raya shi ya zo kana ɗan ƙarami ɗan jinjiri Allah subhanahu wata'ala ya taso da kai ya mayar da kai wani abu to ta yaya za ka yi kokwanton tashin fa kaifa na billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ta yaya kuke kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ne alhali ku da matattu ne shine mani in ya tsaya a jikin rigar ka in ka goge shi kenan ya bi iska amma kuma da shi aka halicci dan adam sannan Allah subhanahu wata'ala ya zo ya raya sannan ya kashe ku sannan kuma ya raya awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wayan dan adam baya tunawa ne cewa mun halice shi ne daga mani wa daraba lana mathalan wanda nasiya khalqa yana buga mana misali kuma ya manta da halittarsa من يوهي العظام وهي رمي قل يحييها الذي انشاها اول مره kace musu ai wanda ya halicce wannan abin nan din ya halicci wannan kashin tun da farko ai shine zai raya shi ina fatan mun gane saboda haka Allah yana yawan ba da labari game da ƙudurarsa domin me domin ka bauta masa kuma kaka kafirce masa a suratu fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wai yanzu kuna kafir cewa Allah ne wanda ya halicci duk girman ƙasar nan da kuke gani ya halicce ta aini amma duk da haka kuke sanya masa kishiya waje ala fiha rawasiya min fawqiha وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين kuma shine wanda ya zamanto cewa ya fitar da duk abubuwan da suke na albarkatun ƙasa su ma duka ya yi su a cikin kwana biyu sun mastawa ila sama'i wa hiya dukanun fa qala laha walil ardi ya tawan aw karama qalat ta kaina faqadahunna sab'a samawatin fi yawmayn mana gaba ɗaya abin da kake iya gani a duniya na arziki da sama da ƙasa duka a kwana aka yi shi a shida to yanzu wanda ya waɗannan abubuwan duka a kwana shida shine zai zamanto wani abu ya ba shi wahala shi yasa yake fa in istakbaru in ba su imani ba to fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud ka ce to ina dai muku wa'azi kar irin abin da ya samu adawa da samudawa ya same ku in ba ku yadda da girman wannan wanda nake kiran ku zuwa gare shi ba me ya same su in ja'atuhum rusulu min ni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah annabawa suka zo musu kafin su da bayansu, suka ce ku bauta wa kowa sai Allah amma su kuma ya suka yi girman kai suka ce lausha Allahu la'anzara mala'ika inda Allah ya so aida ya aiko mala'iku in Allah ya so da ba zai aiko mutane irin ku ba ba zai yi Allah ya aiko wanda yake irin mu ba ya akulu mimma na akulu minhu ko wa ya ma, mimma shirahu mana kamar yadda suke faɗa a cikin suratu a suratun mu'minu na kawo shi ne da hikaya cewa suna ganin yana cin abin da suke ci kuma shi ma yana shan ruwa kamar yadda suke shan ruwa saboda haka Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri wa qalu man ashaddu minna quwwa su adawa suka yi girman kai suka ce to wai ya ga imani alhalin duk duniyar nan ba wanda ya mu karfi awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu ba sa tuna Allah da ya halice su ya fi su karfi wa kanu bi ayatina yajhadun saboda haka Allah sai ya aika musu iska fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisati a suratul haqa ya ce sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية سيغا غبادي سكا هلكا الله يقول وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى mun shirya da su amma sai suka fifita makanta akan kan shirya saboda haka su ma Allah ya halaka da su ala kulli hal kamar yadda ibn qayyim yake cewa duk misalan da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani to yana faɗan su ne domin ya tabbatar da yi masa bauta shi kadai da kuma imani da ranar sakamako saboda haka shi yasa yake yawan buga misali da yadda ƙasa take yanzu yadda za ka gani yanzu da muke zamanin farkon damunan nan duk ruwan da aka yi za a ga ƙasa ta shanye amma nan gaba in aka ci gaba da ruwa sai kaga ita ma ƙasar ta zamanto cewa ta sha ruwan sosai akwai abin da malaman usulul fiqi suke ce masa qiyasu dilala shine al-istidlalu bi dalilin illa al bi dalilil illa maimakon a kawo al-hukm wal da kuma illa a zahiri sai a kawo dalilul illa dalilin ta kawai ba sai an kawo asalin illar ba kamar yanzu misali Allah yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat sai ce me innal ladhi ahyaha lawil mauta kaga dalilul illa kenan saboda haka yadda kake ganin ƙasa ta bushe ta zama wani abu daga baya kuma ana yin ruwa sai kaga ta zama mai ni'ima to shi ya ce maka wanda ya yi wannan shi ne zai iya tashin matattu tunda ita ma ta bushe ta yi koma yanzu duk ga ta nan a bushe ana jin zafi amma nan da wata ɗaya idan ruwa ya yawa sai ka za hacce wata hanyar ma ko da mutaka ba za ka iya yi ba shi yasa yake cewa huwa allazi yabda al khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alai wa huwa ahwanu alai saboda haka mai sauƙi ne a kansa da ahwan anan kamar yadda suke cewa ba ma ismu tafdil bane ma'anarsa shine hayyinun alai saboda da tashin da kuma da kuma da kuma fararwa duk abu ɗaya ne a wajen Allah saboda inna ma'amuru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun saboda haka Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani yana yawan kawo misalai ba dan wani abu ba illa kawai saboda ne saboda ya tabbatar da girmansa da kuma matsayinsa wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha nan ma kiyasi Allah yayi saboda haka Allah yake cewa shine yake aiko da iska in ya aiko da ita sai a samu ruwa sai a raya kasa sai ce me kadhalika nishur kiyasi ne saboda kamar yadda muka yi haka to kadhalika nishur shi ma haka ta yadda mutane mai sauki ne a wajenmu ba wani wahala a wajenmu ina fatan mun gane saboda haka wannan yana daga cikin kudurar Allah saboda haka misalai da Allah subhanahu wataala yake bugawa a cikin alkur'ani da kuma kissoshi da yake kawowa ba yana kawo su bane kawai dan a hira domin a ji daɗi a'a Allah subhanahu wataala yana kawo su ne domin ya zamanto su zama ibra domin ya zamanto ka fahimci abubuwan da suka faru faj'alnaha nakalan lima ya yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil saboda haka domin ya zamanto ibra shi yana daga cikin abubuwa na kuskure yin da ke wa'azin turmi duk da yanzu ya ragu da yawa an ba kasuwanni kauye ba za a zo kawai a kawo maka labarai kawai dan ya gama ya sai da magani ko kuma ya zamanto an yanke wani bangare na dara Allah kuma ba dan haka yake fada ba yana fada ne domin ya zamanto a samu amfani wa kullum na kusu alaika min an ba'in rusuli ma nusabbitu bihi fuada wa aka fi hadhihi haƙo Na na'am wa zikira lil mu'minin saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana kawo su ne domin wa'azi ga mu'minai saboda haka shi yasa anan gurin yake cewa wanzur ila al-izami kayfa nushizuha a wata qira'a kuma kayfa nushiruha saboda haka abin da yake nufi shine mana ka dubi irin yadda kasusuwan jakin da kake da kawo yadda suke yadda muke raya su yadda suke haɗuwa muke raya su sun mana su halama sannan bayan haka sai mu samu sinama falamma ta bayyana lahu lokacin da ya ga haka qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in sai ce tabbas na tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai saboda haka na samu imani na kai qala ibrahim wa if qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن حكيم نعم الله سبحانه وتعالى يكتشف وإذ قال إبراهيم فأنبت لوكة عند النبي إبراهيم يتي ربي أرني كيف تحيي الموتى Allah yana yawan kawo kisoshin annabi Ibrahim saboda darajarsa saboda kuma Allah ya sanya shi abin koyi sannan kuma ya sha wahala saboda ya taso inda ba musulmai har mahaifinsa ma ba musulmi bane saboda haka ya ci wahala Allah yana yawan kawo kissarsu da shi da annabi Musa ba wanda Allah yake yawan maimaita kissarsu fiye da shi da annabi Musa Allah yana cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa annabi ibrahim ya kasance umma me ma'ana umma na'am abun koyi ko abun koyi walam yakun minal mushriki shakiran li an'umi har zuwa inda Allah yake cewa thumma ma'auhaina ilaika, an ittabi millata ibrahima hanifa Allah yana yawan yabon shi a cikin alkur'ani wa idibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fatammahu Allah ya jarabe shi da wasu kalmomi duka kuma ya cika su Allah yana yawan yabon shi yana kuma yawan faɗan irin falalar da ya yi musu da ya yi masa kamar yadda Allah ya faɗi lokacin da ya yi mafarki yana da ɗa guda ɗaya ɗansa kenan kuma bai sa ɗan guda ɗaya bai samu wani ba amma kuma ya yi mafarki yana yanka shi kawai ya je ya samu ɗan ya ce ya bunayya inni a rafin manami anni azba fanzur ma za ta ya kai ɗana na yi mafarki ina yanka na ka yanzu mai abun yi yace ya bati almatoma baba na kawai kai abin da aka umarce ka saboda su da mafarkin annabawa wahayi ne saboda haka falamma aslama wa tallahu lil jabi sai da yazo zai yanka shi duk gaba ɗaya sun yi kauya to sannan Allah subhanahu wataala ya fanshe shi ko wa fadainahu bi zibhin azim inna hadha lahu al-bala'u al-mubin saboda haka Allah madaukakin sarki yana yawan kawo bayanin annabi ibrahim saboda irin yadda ya haƙuri irin yadda ya zama da kafirai da jajircewar da ya kuma duk annabawa daga zuriyarsa suke tunda tunda Allah subhanahu wataala ya halicci annabi ibrahim to gaba ɗaya annabawa daga zuriyarsa suke ba wani annabi da ya fito wanda ba daga zuriya annabi ibrahim ba sai dai annabawan da suka zo kafin shi amma bayan shi ba wani annabi waj'alna fi dhurriyyati an-nubuwata wata. kitab saboda haka haka Allah subhanahu ta'ala ya sa gaba ɗaya annabta ta fito daga tsatsan sani bayan annabi Ibrahim ya so saboda haka a nan gurin ma Allah yana ba mu labarin ɗaya daga cikin kissoshin da suka faru ne da annabi Ibrahim yace wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta annabi ibrahim ya ce da allah subhanahu ta'ala ka nuna min yadda ka kira da mutum wannan duk Allah yana kawo mana ne shi ma domin mu ƙara imani da lahira saboda akwai wanda ba su imani da lahira ba akwai wanda kuma suna kokonta shi yasa Allah ya ke yawan kawo misalai da su tabbatar da saboda in baka imani da ita ba gaba ɗaya duniya ka taru shi ka shiga halin ha'ula kuma har a yanzu akwai wanda muke da su wanda ba su imani da lahira ba har musulmai ba su imani da ita ba ko ku yi mamakin irin waɗanda suke sata kuɗin gwamnati da waɗanda ake haɗa baki a kashe mutane da su ila wasu ba su imani da ranar lahira wasu kuma suna cikin kokonto a kanta akwai wata da ta zo take yi wa wani malami da muke tare da shi tambaya wani mijinta ne mai kuɗin gaske ya ce mata Wala shi ya tambayi ya yi tambaya ya yi cewa duk maganar lahiran nan babu tabbas ba za a tashi lahira ba ba wani magana tashin alkiyama kawai malamai suna yawan bayanin ta ne saboda ka a shan amma shi dai ya yi kwamfamin cewa ba wani magana tashin alkiyama duk wannan surutun da ake yawan yi ana wa'azuzzuka kawai dai ba a so mutane su miƙe kafa ne don kasi abin nan ah, kasi da yawa shi yasa kawai ake ta bayani amma ba wani magana ranar lahira su akwai su kuma da yawa waɗanda su suna ganin kawai daga wannan mutuwa an gama musulmi ne amma yana yin sallah amma bai da akwai wani abu kuma abin da zai baka mamaki shine wasu ayyukansu zaka gane cewa suna da hukunto a kan ranar lahira wa'illa yanzu a irin najeriya da mutane da yawa suke cikin yunwa cikin azaba kaga mutum ya sace miliyan ɗari biyar kullum ko ya sace biliyoyi ga wasu suna cikin wahala wani ya sace kuɗin 'yan gudun hijira wanda ga sunan cututtuka suna samun su suna mutuwa wani ya sace kuɗin makaman da za a kakkashe waɗanda suke kawo wa tsaro ta tsaro dole kai kokwanto a imanin shi dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min saboda haka wasu imanin su yana da rauni da yawa wasu musulman ne imanin su yana da rauni saboda haka shi yasa Allah subhanahu wataala yana yawan kawo misalai akan tauhidin sa da kuma tabbatar da ranar lahira kusan duk a cikin alqur'ani ba abin da Allah ya kuma maimaita kamar waɗannan abubuwan guda biyu yadda zai tabbatar da tauhidinsa yadda kuma zai tabbatar da ranar lahira ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la ya ku mutane an buga wani misali ku saurara ku ci إن الذين تدعون min دون الله لن يخلقوا ذبابا ta la wanda kuke bautawa wanda ba Allah ba in sun haɗu su duka ba su iya halitta kuda ba kai ba ma wannan ba da cikin abin da yake nuna tsananin raunin su shine wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqizuhu min inda kuda zai kwace musu wani abu ya gudu ba su kwato ba ba ku talib wal matlub Allah ya ce wa ma qadarullah ka qadari ba su gama sanin Allah ba ne sani wanda ya kamata ina fata mun gane saboda haka a shi yasa Allah yake yawan bayani saboda me saboda wannan shi ne dalilin da ya sa ka gane girmansa kuma gane shi kaɗai ya cancanta a bauta masa saboda haka annabi ibrahim ya ce kai mai mauta ya Allah ya kake raya matattu ne Ba daɗin Allah tawadawa Allah ya raka a matsayin badaɗi a cikin annabawa annabi Ibrahim dawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wattakhadha Allahu Ibrahima khalila me ma'anar al ko khalil me ma'anar sa na'am a'la darajatul mahabba shine mafi kololuwa na so saboda haka shi yasa annabi Ibrahim yake daukar daraja ta biyu a cikin annabawa kaf bayan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah suna magana da shi da sa awalam tu'min to Ibrahim baka imani bane qala bala isi ina ya Allah tabbas na yi imani walakin liyatma'inna qalbi walakin liyatma'inna qalbi abinda nake so kawai shine ya Allah ya zamanto na samu ƙarin nutsuwa a cikin zuciyata kamar yadda suke cewa akwai abin da ake kira ilmul yaqin akwai kuma ainul yaqin saboda haka lokacin da annabi ibrahim suka yi muqabala suka yi munazara da namarus akan allah yana rayawa yana kuma kashewa shi ma namarus ya yi da'awar haka kaga wannan annabi ibrahim yana da ilmul yaqin cewa namarus ba ta daidai da allah subhanahu wataala Allah ya kuna maruzu ba ma haɗi na maruzu bawa ne ma daga cikin bayan Allah subhanahu wataala da haka shi yasa Allah ya turo wani sauro yadda suka faɗa shine ya shiga cikin hancin sa ya zama ajalinsa to amma kuma shi annabi Ibrahim yana so ya samu ainul yaqin mana ya ga abin furi falo ido bil ido saboda haka haka yake so ya ga abin ya san abin a ilmance amma kuma yana so ya gan ido da ido yanzu mu ba mu taɓa ganin aljanna me muke da shi akan aljanna ilmul yaqin ina fatan mun gane to amma kaga wanda ya je ga aljanna na sallallahu a mafarki ya ga aljanna har ya shige ta saboda kaga yana da ainul yaqin da aka isra'i da shi ya je ya shiga aljanna saboda haka shi ma annabi ibrahim a nan gurin bai da wani kofanto ainun yaƙin yake so ya samu sai allah ya ce to ba matsala za a jaraba maka yadda za ka gane yadda na kiraya mututu allah ya ce fakus arba'atan min tsaye. tayr fakuz arba'atan min tsaye. ka samu tsuntsaye guda hudu ka ɗauke su Allahu a'lam Allah bai faɗi sunan tsuntsayen ba saboda sanin su ba larura bane sanin su ba wani amfani da zai baka idan ka sani to amma wasu dai sun tada sun ta kokari wajen faɗan waɗannan tsuntsaye ne wasu ga ce akwai tantabara da zakara da su da hankaka saboda ba Allah bane ya faɗa shi yasa malaman tafsiri suka faɗa ra'ayoyinsu shi yasa wasu kuma suka faɗo wasu tsuntsayen guda waɗanda ba wannan ba saboda hadisi bai faɗa ba aya ma bata faɗa ba saboda jahilcin su ba zai cutar ba kamar yadda sanin su ba zai ƙara maka wani amfani ba babban abu shine ka fahimci irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake a yanta yake yake a raya matattu ka kuma fahimci irin yadda Allah subhanahu wata'ala yake yin abubuwa ba tare da wahala aka ce to idan ka ɗauka surhunna ilaika ka same su sai ka ɗaure su sannan ka yayi bayan ya ɗaure su sai ya yayyanka su ya yayyanka su ya yayyanka su ya yayyanka su sannan ya cakuɗa naman su bayan ya cakuɗa naman su sun maj'al ala kulli jabalin min kunna juz'a sannan sai ka ɗauki naman da yake cakuɗa ɗin nan sai ka ɗauka sai ka rarraba shi ka sa wani ɓangare akan wannan dutsen wani ɓangaren akan wancan dutsen wani ɓangaren akan wancan dutsen haka za ka yi saboda haka ya yanka su naman kuma a daddaɗe sannan kuma an cakuɗa shi in mun ce waɗancan guda hudun ne da wanne da wanne muka faɗa masha Allah kun haddace duk da bai tabbata a hadisu ba sai na kuka haddace ala kulli hal bayan ya cakuɗa su din yayi zama da su haka shikenan sai aka ce to ya rike kawunan a hannunsa saboda haka ya rike kawunansu, sai Allah ya ce thumma ya ci na sa'a bayan ka gama haka ud'uhunna ci na sa'a ka kira su za ka dinga gani suna tahowa da sauri mana yanzu misali in mun kaddara akwai hankaka a ci sai ya kira sunan hankaka kawai naman hankaka na can dutsen sai ya taho sai naman hankaka na wancan dutsen sai ya taho naman hankaka na wancan dutsen sai ya taho haka haka haka haka sai su zo sai su haɗu da kan yadda suke cewa malaman tafsiri inda zai miƙa kan ɗawisu kuma naman da ya tattara na hankaka ne ba zai an shi kan ba saboda me saboda kudura Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan mun gane saboda haka kaga wanda ya yi wannan mai iko ne da ni da matattu shi yasa da yake yawan cewa Allah yake yawan kawo magana kafirai a cikin alkur'ani a idza kunna izaman a idza kunna izaman wa rufatan ko wa turaban a wasu guraren a inna lamab'uthun ko a inna lafi kalkin jadid Allah ya kawo su da shigogi da yawa a surori da yawa suratul safat suratul ra'd suratul waqi'a surori da yawa Allah ya ce fa inna ma hiya zajratun kawai tsawa ɗaya ce daga zarar mala'ika ya yi busa ɗaya shi kenan kowa zai tashi kawai busa ɗaya ce ba wai zama za a yi kowa a kera shi yadda kafinta yake yi ba su abin da ya ba su mamaki shi suna da waɗanda ba su imani da ranar lahira ba shi ne, suna kwatantawa ne da duniya shi kuma Allah kalma ɗaya yake amfani da ita wace kalma ce kun kawai shi kenan Thank kawai kun shi kenan saboda haka shi ne abin da Allah yake nuna a nan su ma a nan kun ɗin aka yi aiki da ita saboda haka shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa shi annabi Ibrahim ɗin yadda ake raya matattun cikin sauƙi ba tare da wata wahala ba saboda kalmar kun ɗin ce kawai ke aiki saboda haka sun madu'uhun na ya na ƙasa kana kiransu za su zo maka suna gaggawa Allah ya ce wa'ala ka sani annallaha azizun haki Allah madaukakin sarki mabuwayi ne da hikima wato akwai gurare da yawa ta buwayan Allah za ka ba ka mamaki za ka gane kawai irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake mabuwayi da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fi ƙarfin kowa yanzu kawai ka ɗau mutuwa mutuwa kawai yanzu malam mala'ikan mutuwa guda nawa ne ɗaya to kawai ka ƙaddara yadda Allah ya hore masa yadda yake ɗaukar rayukan mutane shi shi kaɗai ne قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى turja'un mala'ikan mutuwan da Allah madaukakin sarki ya wakilta mu saboda haka shine wanda yake daukar rawa amma kuma sa bai kai wannan aikin ba shi yasa a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya danganta mutuwar izuwa gare shi shi yasa Allah madaukakin sarki ya danganta mutuwar izuwa gare shi saboda mala'ikan mutuwa ba zai iya zamanto cewa yayi wannan aiki shi kadai ba shi yasa a cikin suratu az-zumar ko Allah subhanahu wataala yake cewa Allahu tawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى Allah shi ne wanda yake ɗaukar rai idan lokacin ta yakan kuma ɗauki ran wanda ya mutu ma daga nan ya zarci muna hira da wani likita ya ce mun su a su, mutum baya mutuwa sai da samaki. Na ce mu kuma a ilimin mu mutum yana iya mutuwa ko da ba sabari sai ya ce min kada likitoci su ji ka na ce mai to ai Allah ya ba su ilimin da ba sani ba ima akwai ilimin da Allah ya bani wanda ba sani ba na ce yanzu bari baka misali yanzu mutumin da yake bacci Allah ya tafi da ranshi ka gaya min sababin da ya sa ya mutu sai shiru ya ce to na fara ya fara da kai rabi amma mu dai a ilimin mu mutum baya mutuwa sai da sabari ala kulli hal kudirar Allah subhanahu wa ta'ala a iya mutuwa kawai ta isa ka gane aziz yasa yake yawan maimaita wannan sunan na aziz ya buwaye kowa wato duk iya ƙarfinka da kake da shi to Allah ya buwaye ka ko da iya sunan aziz kawai ta hanyar kashe mutane ne da Allah yake wanda ba wanda ya fi ƙarfinsa iya wannan kawai ya isa ka sara wa Allah yanzu ka ga fir'auna duk ɗagawar da ya yi da girman da ya nuna ana kuma al'ala ni ne ubangijinku babban kuna da alloli amma babban gaba ɗaya ni ne wana da fir'aunu fi ƙauni? ya kira a cikin mutanensa ya ce alaisa mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru yanzu wai duk mulkin misra ba na bane wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuma gashi su kansu wannan ƙorama a ƙarƙashi na suke tafiya afala tubsiru wai ba ku ganin abin da yake faruwa ne kana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubi yanzu ku dinga kwatanta ni da wannan wanda ko magana ma in yayi ba kasafi ake ganewa ba amma kaji abin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa yace ma asafunan taqamna minhum lokacin da suka fusata mu sai muka yi musu uba saboda haka shi yasa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a suratul shu'ara lokacin da lokacin da Allah madaukakin sarki ya wa fir'auna a abin nan ya bashi dama ya fito da mutanensa kaga duk sun tsorata su annabi da mutanen annabi Musa fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin amma kaga sai Allah yake cewa inna ha'ula'i Da shirhimatun qalil ai su yan kaɗan ne na ɗauke fir'auna ne ya faɗa ya ce inna haula la shirhimatun qalil amma kaga shi annabi Musa lokacin da su suka taho din kaga sai annabi Musa yake cewa inna ma rabbi sai hadi ina tare da ubangiji na kuma zai shirye da kaga annabi Musa ya yarda da karfin Allah subhanahu wataala da yake da shi kaga yanzu misali mutanen annabi Nuh duk irin shegantakar da suka yi da abubuwan da suka yi amma ku duba ku kalla kawai mala'ika ɗaya ka tura musu an ce mala'ika ɗaya ne ya hallakar da alƙarya mala'ikun ba ɗaya ba ne amma wanda ya hallakar da alƙarya kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa mutum ɗaya ne kawai da fuffukensa ya ɗauki alƙarya ya mata juyin wannan fajalna aliyaha safilaha aka mayar da sama ya koma ƙasa shi shikenan saboda haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa duk mutumin da yake girman kai ya san hakikanin shi waye bane yanzu da Allah subhanahu Ta'ala yadda yake aziz idan Allah subhanahu Ta'ala ya rike maka fitsari kawai za a ƙara gane shi aziz ne iya wannan idan ya masa kawai za ka gane cewa ya fi ƙarfin kowa an ce wani dattijo an kai shi asibiti da aka je asibiti aka nemi ya biya udon kuɗi daloli masu yawa sai a gan shi yana ta kuka saboda haka sai ake mamaki me kake kuka ba kana da kuɗin ba sai ce wallahi shi ba kuɗin bane suke damun shi abin da yake damunsa shine ya jima yana fitsari Allah bai taɓa ansa ko sisi a wajen shi ba yawancin mu ma duk wanda yake ɗauka fitsari a matsayin ni'ima kawai in ka ji fitsari za ka je ka tsilla ka sa wannan ka tashi saboda haka ba wanda ma da ƙyar ka samu wanda ya taɓa gode wa Allah akan fitsari to shi wannan dattijan bai taɓa gane ni'imar fitsari ba sai ran da za a masa operation a mafitsarar shi aka nemi ya kawo wasu kuɗaɗe masu yawa ita wala shi dalilin da yasa yake kuka kenan shekarar sa wajen saba'in yana fitsari Allah bai taba an sako sisi a wajen shi ba saboda haka yanzu ga ta an zo za a masa operation ana neman makudan kuɗi ala kulli hal wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula Allah ya ce hakim ma'anar sunan hakim shine wanda yake sanya abu daidai inda ya dace mana duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yi a duniya to Allah yana yin shi ne saboda hikima ko ka san wannan hikimar ko ba ka san wannan hikimar ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi ne da hikima shi yasa malamai na musulunci da suka yi saɓani shin idan Allah zai yi abu komai yana yin shi da dalili ko kuma yakan iya yin abu babu dalili saboda haka akwai wanda suka tafi a kan cewa Allah yana iya yin abu ba tare da dalili ba suka ce me dalili suka ce a suratul anbiya yana cewa la yusalu amma yafalu wa hum yusalun to wanda ba tambaye shi ya za a yi a ce yana yin abu da dalili duk abin da ya so ya ga dama yake suka ce kuma yanzu ai akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halatta wanda ba hikima a ciki idan kuka ce duk abin da Allah yake yi akwai dalili akwai sababi to akwai abin da Allah yake wanda ba hikima yanzu me fa'ida halittar shida menene amfanin halittar shida yara da suke zazzabi suke masassara ba su da zunubi ba su da komai me fa'idar sa musu wannan zazzabin suka ce wannan yake nuna cewa Allah yana yin abubuwa babu hikima ibnu qayyim a cikin littafinsa shifa'ul alil ya kawo dalilai sama da guda dubu waɗanda suke nuna cewa Allah idan zai yi abu yana yin sa da hikima na farko ita kanta duniya Allah bai halice ta ba sai da dalili kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kaga wannan lamun din lamun ta'lil mana Allah ya faɗi dalilin da yasa ya halicci mutane annabta diga da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai dalilin da yasa aka yi ta kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma a gurare da yawa idan Allah ya umarni da abu zai faɗi hikima wa qimis salata li dalilin yin sallah shine ambatan Allah zakka dalilinta ta shine domin a tsarkake dukiya khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ina fatan mun gane annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya faɗa abu zai faɗi dalilin da yasa ya ce ayi abu inna ma ju'ina al-istizanu min ajli innama ju'ila al-istizanu da hadisi ya kwanta muku ku istighfari ko zai da innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basar an sanya neman izini ne domin kar idan ka ya fada kan al'aura لا تنكه المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ba a haɗa mace da kada da gwaggwanta ba a haɗa mace da innarta in kuka yi haka za ku lallata zumunci kaga an faɗi da ni to yanzu waccan maganar da waɗancan mutanen suka faɗa na cewa akwai abubuwan da Allah ya ba hikima yanzu mai fa'ida halittar shaidan ne amfanin halittar shaidan tunda ya zama bala'i ko ma'anura ya ce domin ya zamanto idan suka yi idan suka yi idan mutane suka yi sabon suka yi istighfari Allah ya gafarta musu ta nan ba fa'ida a rafisa kaga idan da ba shi to ai ba ta sun yi zunubin ba balle su fari. to amma dole sai da shedan za a cika wuta ga kafirai da arna <laughs> a'a idan kuma mun koma kaddara ba dama Allah ya halice za su zama kafirai in muka koma kaddara dama Allah ya halice su za su zama walau sha Allahu ma ashraku me amfanin halittar shedan

shi ibn qayyim yana cewa daga cikin fa'idoji na halittar shaitan shine akwai ayyukan lada da yawa da ake yi saboda akwai shaitan wanda inda babu shi da ba a yi waɗannan ayyukan na lada ba yanzu idan za ka kwanta bacci ka karanta ayatul kursi za ka samu lada ko ba za ka samu ba za ka samu lada kaga saboda akwai shaitan ne sadaqaka wa huwa kadhub kamar yadda ya zo a hadisi shedan ya bawa abu huraira asirin cewa in yana so ya samu kariya daga shi ga karanta ayatu kursi wacce ita ce azam aya in mutum zai shiga ban daki allahumma inni a'udhu bika min al khubusi wal khaba'ith kaga mutum zai zamanto cewa ya nemi tsari daga shedan saboda haka akwai ayyukan lada da yawa da mutum zai yi saboda akwai shedan wanda inda babu shedan din da ba zai ba to me fa'idar yara da suke masassa, asali kuma idan mun kalli zahirin nassoshi ciwuwukan da mutum yake yi ana yin su ne saboda yanzu kafara ma asabakum kuma musibatin fa bima kasabat aydikum to me ye dalilin da yasa yara ake sa musu zazzabi da masassara insha Allah ta'ala waye da alƙawari gobe zai kama na ko akwai wanda ya sani yanzu to insha Allah gobe wani zai kawo mana yau muna da babban bako malamin mu Sheikh Malam Harif ya kawo mana ziyara wannan majalisi na tafsiri ya albarka domin ya zamanto ya karfafe mu a matsayin mu na 'yan ƙananan ɗalibai muna fatan Allah subhanahu wa ya saka wa malam da alkhairi bisa wannan girmamawa da ya yi mana za mu ba shi dama ya ɗan sa mana albarka a cikin wannan majalisi نعوذ بالله iyayensa da tsohon tausayin bayan Allah kuma wannan lokaci da ake ciki na wato talauci da yunwa da fasara da kuma rashin kwanciyar hankali da wasu ɓangarori da yan komu da yawa yanzu na cikin garin zaman garuruwar su da gagare su saboda yan ta'adda za a fata mai iko duka har ƙaryar su ana kwantar masa hankali kuma ana rubuta masa abin da ya sauƙaƙa ah, abu na uku tare wannan masallaci ina yi muku murna da Allah ya ɗauke ku aka turo muku da kwajirin yusuf garewa a wannan masallaci da ke tafsir ina fata ku yadda duk kuke iyawa wajen cewa da aiki ya ce ba ya sun da muku ba ku samu zai sun da irin na dole amma dai ku dage ne ya a lokaci da yawa domin amfani da yawa ya zo mun shiga goma ƙarshe dama dai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sai da ga wani ma ko hadisan da larabci da bayan su ba a wasu lantarki dawa yana cewa wanda ya yi wa wata ramadan saboda imani ya neman lada wajen Allah Allah ya ga ku da su da shi duk da su wanda ba ta ya mana cewa wanda ya ɗauki wata ramadan don imani da neman lada duk zuwa mai Allah ya ga ta mutu wa azumin na Allah ɗaya kai da Allah sallallahu alaihi wa sallam zai cewa Allah zai nisanta ka daga wuta shi tara saba'in a fita wanne ka yi ashirin da tara ko talatin kuma na ramadan wanda shi ba na fila mace da ganin dama duk aiki ana wata wace da akwai irin sakamakon da zai amma azumi ya ce na shi da shi ne ko. saboda irin amana da ke tsakanin bawa da shi na ya shiga wani da ke sharuwa ya ce in wanda kake ya haifi ba wanda ya gani ko ba wanda ya amma saboda tsoron na saboda da tsaye da akwai da sha da kishi ko ko sha'awa ka haƙura ba za ka gaya maka wannan buƙatar ba saboda wannan da dama saboda sabon da Allah ya wajen ta'adar ya kamata a uwa wannan lokutan da su yi wasa da su wanda Allah sallallahu alaihi wa shi kai da Allah ko da ya da da don ma da zai gaba in zai an shi amma wannan lokacin da ya shi da shi yake yin gine waje guda sai bada to ina da mu da ba ɗaya shi ba mu ya kamata mu dajewa da bamu da wani karfi kar mu sake sannan ga mura cikin wani lokaci wani yanayi na halin da wannan kasa ta mu take ciki da duniya baki daya kuma duniyar musulunci irin yadda tuntunu suka ishi al'umma wanda ya kamata mu yi shi ne mu tara alaƙa mu da Allah yi na san da laifin na ba ni na ban gyara kai ma koma kowa ya san da kusurai shi ke gyara sannan mu kyautata sakamako da ɗan uwanmu maimakon zalunta su ko cutar da su kuma guna musu ya zama amfanar da su muke yi sannan mu tsaddar da kai irin wannan taron ne a duwoki na musamman da roƙon Allah wannan da ke Allah ya kula da wasu tarurruka masu ana irin wannan sannan kuma kowa a karantar da shi kadai lokuta da musamman irin wannan halin na kala kala ne wajen waje cikin sujada ɗaya na uku na ƙarshen dare da tashi kowa ya yi inda yake ne na ibada ya wasu ne da shi rufi Allah wanda da shi Allah kauda musu Allah da ke mu ya fi damu da shi wannan na mutuƙar ne wannan Allah madaukaki ya tabbatar da shi don yana amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe shi shi bai karkar kawai inda matsala take kawai mu in mun cika sharuɗa to za mu samu wannan ba, Allah ta zo kuma da ci da su amin zan so ya ta masa wannan lokaci ina mana fatan Allah madaukaki ne mu shi lafiya kuma ai

a kawo ƙarshen wannan matsaloli a duk da haka kuma wannan ba yana nuna cewa su shi ne ba ko su shanta ke a da duk ya kamata su yi a ɗaya su na shugabanni masu jagoranta al'umma na kare musu rayuwarsu hankalinsu dukiyarsu mutuncinsu da rayuwarsu to dole ne wajibi ne sai su yi abin da suke iyawa matuƙar suka sake komai a sai abin da za su iya yi ba Allah ba zai musu ba Allah zai tambaye ku Allah ba ku ikon sau da zaune da Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك to Allah subhanahu wa ta'ala ya ya saka wa malam Haris da albarka mun gode sosai da wannan ziyara mai albarka da ya kawo mana Allah kuma ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari ina ga saboda yanayin lokaci ba za mu samu damar da za mu amsa tambayoyi ba ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك انت كما اثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Thank you.